Allah a nan gidan duniya suka ce faman Allahu alaina sai Allah ya baiwa a gare mu kaga tsoron Allah nan da suka ji tsoron azabar Allah nan da suka ji yasa suka jinye daga sabon Allah to sai Allah ya baiwa a gare su shine faman Allahu alaina kaga kenan ni'imar da Allah ya wannan abin da Allah ya musu ni'ima ce wa waqana azabas samum kuma ya tsirar da mu daga azaba mai zafi asalin assamun iska ce iska zafi iska mai tsananin zafi ita ce kira asamun kamar da Allah ya ce ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim yan wuta suna cikin iska mai zafi tare da ruwan zafi saboda ka samum asalin ta kenan amma daga baya ana amfani da ita ga duk wata wuta mai zafi wasu kuma suka ce suna ne daga cikin sunayen wutar jahannama shine as Guda daga cikin abin da 'yan aljanna ke tattaunawa a kai shi ne murna da suke yi da kuma san barka da suke majuna da inda Allah ta'ala ya kubutar da su daga wannan azaba mai raɗaɗi kuma yadda suka kasance da suna tsoranta kaga wanda ya san wuta yake tsoranta to Allah ta'ala shi ko sai masa baiwa da tsire shi daga wannan wuta kamar yadda ya zo a hadisi cewa Allah ta'ala yana turo mala'iku suna saukowa suna ibada tare da bayinsa idan sun koma sai Allah ya tambaye su ya kuka isko bayina sai Allah mun isko su suna sallah kuma mun baro su suna sallah sai Allah ya tambaye su me suke roƙa a cikin sallar nan sai Allah suna roƙonka aljanna yace shin sun ganta ne sai a ai ba su ganta ba ya Allah yace to ya kuke zato wanda sun ganta sai Allah za su fi tsananin shauki zuwa gare ta ya ce mai suke neman tsari da gare su ta mushi wuta ya ce sun ganta ne su ce a ya ce ya ce ya kuke zato da sun ga wutar ta yala da sun fi komai neman tsarinka daga wannan wuta to da ka ba su ga wuta ba amma suna tsananin tsoro da gudun abin da zai kai su zuwa ga wannan wuta da haka da suka tsare sai Allah ta'ala ya musu baiwa suka ce Mannan lahu alaina wa waqana azabas samum sai Allah ta'ala ya mana baiwa sai ya tsirar da mu daga azaba ta azabar eh, wuta wanda asali azabar iska mai zafi suka ce na kunna min qablu na du'u. mun kasance gabanin haka muna kiransa wannan kira yana zuwa da ma'ana biyu a duk inda ya zo alkur'ani ko da ya zo da ma'anar du'a'i na roƙo idan ka roƙi Allah sai a ce da autun na roƙi Allah ya biya min bukata to da ka bisa ga wannan ma'ana sai zama na mun kasance gabanin haka muna roƙon Allah ya mana tsari daga azabar wuta Allah ya ba mu ni'ima a lahira kaga sai zama na inna kunna min qablu nad'uhu mun kasance gabanin haka muna roƙon sa hakanan nad'u tana zuwa da ma'anar bauta haka bautawa Allah sai a ce da autalla kaga an bauta ma Allah kamar da Allah yake cewa falan ma'atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi kafin nan Allah ta'ala ya gaya mana ga Annabi Ibrahim yace ya abati la ta'budu shaytan ya abati ni akhafu an yamassa kazaba min arrahman fa takuna li shaytani waliya qala raghibun anta an aliyati ya ibrahim la illa min tanhi la arjumannaka wa adurni waliya qala salamun alayka سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يتي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله annabi ibrahim ya ce zan keɓance ku da abin da kuke kira kun ga amfani da ta da abin da kuke kira koma bayan Allah sai Allah ya ce falamma atazalahum wama ya'buduna kaga aya ta bi sai aka kawo ya'buduna a madadin wama tad'una da ya faɗa a farko to daga nan ne malamai suka ce wannan du'a a wannan aya tana nufin ibada to da wannan tana ɗaukan duka ma'anar biyu sai zamana inna kunna min qablu nad'u mun kasance gabanin zuwan lahira a duniya nad'u muna bauta masa haka sai zama du'a'u ibada ita ake kira du'a'u ibada ko ko zamana inna kunna min qablu nad'u mun kasance a duniya muna roƙon sa ya mana tsari daga wuta to ne ita ce du'a'u mas'ala du'a'u mas'ala ita ce du'a ita roƙo du'a'u ibada ita ce bauta idan ka bauta wa Allah sai a ce da autal da idan ka bauta wa gunki sai a ce da autar gunki da autar sana idan ka roki Allah ya biya maka bukata sai a ce da autal la to da kake nan du'a'i tana zuwa da ma'ana biyu ko ta du'a'i na roko ita ake kira du'a'u mas'ala ko ko du'a'i na bauta ita ake kira du'a'u ibada to kowanne tana zuwa wannan aya kuma da kowanne malamai sun fassara wannan aya da shi na'am innahu huwal barrur rahim suka ce domin shi Allah da muke kira huwal barru daga cikin sunayen Allah shine almuhsinu mai kyauta mai kyautatawa saboda shi Allah ya kasance mai kyautatawa ne shi yasa ya kyautata mana babu kyautatawa da ta wuce Allah ya tsira da bawa daga wuta kuma ya shigar da shi aljanna to wannan Allah ya kyautata mu wannan bawa matuƙa kyautatawa suka ce don haka Allah albarru ne mai kyautatawa ne arrahimu mai jin kai na'am ce fadhakkir ka tunasar ka ci gaba da tunasarwa amma anta bi ni'mati rabbika kahinin wala majnun zaman to boka ba kuma baka zamanto mahaukaci ba kamar da suke faɗa kuma ba ka to waɗannan ba saboda ni'imar da Allah ya maka mana abin da Allah ya maka ni'ima ce sai za a ce da ni'imar da Allah ya baka kuma ita ce za ta sa ka zama mahaukaci dan me suka ce ma mahaukaci saboda ka iste musu Allah ya aiko ka da sako Allah ya aiko ka annabi manzo to kaga wannan ni'ima ce Allah ya baka ka zama annabi manzo kaga wannan ni'ima ce to ta ya kuma ce ni'imar da Allah ya maka a ce kuma ita ce sanadiyar da za ka ce wai a ce wai shine alamar zamantowar ka mahaukaci ko kuma mawaki shine Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun wannan ni'ima da Allah ya baka sanadiyarta baka zamanto boka ba kuma baka zamanto mahaukaci ba kaga ni'ima a ce kuma ni'ima daga Allah kuma ni'imar da Allah ya wa mutum kuma a ce wai ita ce za ta zama hauka ko kuma bokanci sannan kuma da hauka da bokanci ba sa tafiya daidai tunda kun ga shi boka aiki ne na dabara da wayo da yanda za ka yaudari mutane daga ne inda mutane suka karkata sai ka karkata nan da yadda za ka masu dabaru da sadabaru kaga abu ne wanda ba aikin mahaukaci ba ne mahaukaci bai iya zama to aboka to amma kuma a lokaci guda sun ce mashi boka kuma sun ce mashi mahaukaci alhalin bokanci da hauka ba sa tafiya daidai haka na wani lokaci sai da shi mawaki kuma a daidai lokacin sai da shi mahaukaci kaga mawaki a gurin su shine mutumin da ya fi kowa kaifin kwakwalwa da hazaƙa da basira da fasaha shine mawaki a cikinsu to kaga bayan da za a ce mawaki kuma zama mahaukaci da mawaki da mahaukaci kaga da suna kawo abubuwa da suke cin karo da juna wanda bai yiwuwa ma su haɗu ga wani na kuma zo su ce ga ita ga manzo sallallahu alaihi wasallam to da haka Allah ya ce ba mahaukaci kake ba ba boka kake ba manzon Allah kake annaban Allah mai kammalallen hankali bar sai da Allah ya darje a cikin halittu gaba daya ya ga babu wanda ya kai ka kammaluwar hankali babu wanda ya kai ka nutsuwa babu wanda ya kai ka farar zuciya babu wanda ya kai ka kwazo da himma babu wanda ya kai ka sadaukar da kai ga Allah babu wanda ya kai ka gaskiya da amana sannan Allah ya zabe kai baka wannan sabo to ta ya za a ce kuma ka zama mahaukaci bayan zabi ne na Allah da tantancewa da Allah ya sa Allah ya ce fa anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun am yaquluna sha'ir ko ko ce maka za su yi mawaki ko mawaki suke cewa sun ce boka sun ce mahaukaci Allah ce to ko mawaki za su ce da tarabbasu bihi raibal manun ku dinga sauraron mutuwa da shi kamar suna cewa ai ku kyale shi ai mawaƙi ne Kuma ku zuba masa ido ku fita batinsa ya ci lokacinsa ya gama abin da yake mutuwa ta zo ta wuce da shi kamar yadda mutuwa ta wuce da mawaka da suka shahara irin su zuhair irin su nabiga irin su umru'ul qais da sauransu ce an yi mawaka waɗanda suka mawaka waɗanda suke mawaka ne masu hazaka da basira kuma sun zo sun wuce da lokacin su yayin sun mutu sun tafi suka ce shi ma ku fita batun sa ku jale shi ya ta abubuwan da yake lokacin sa nayi sai ya wuce ya tafi wannan ita ce shawarar wasu daga sa akwai eh, utubatu bin rabi'a shi wata bata bane rabi'a duk a cikin ƙwarar shawa shi ke ba su shawarar cewa ku fita batun annabi sallallahu alaihi ya ce ku kyale shi ya ci gaba da abin da yake yi. ya ce idan abin nan da yake yi ba daidai ba ne ai sauran ƙabilo sun ɗauke muku za su yaƙe shi kuma ko kuna nan ba ku yaƙi ɗan uwanku ba ya ce idan kuma alkhairi ne to bai kamata a ce wasu ƙabilo su riga ku karɓan alherin da ya zo da shi ba to amma duk da haka bai sa ya imani ba kuma bai sa sun karɓa ba yi ta shawara wasu su kawo wannan shawara wasu su kawo wata shawara shine da shawara da suka yi darin naduwa wanda har shaidan ya zo shi ma ya ba da tasa gudunmawa shaidan ya san inda aka dosa ya ce ai ba shawara ba ce wasu na cewa ai ku fishe shi da garin ku ya tafi can a je karata da wasu mutane can ya ce ina ai wannan ba shawara ba ce ai idan kuka fishe shi yadda yake da hazaƙan nan duk inda ya je zai tattara mutane ko da za ku wayi gari sai ga shi gashi ya duro muku da sojoji a garinku ya fatattace ku ya fishe ku da haka shawara ba ita bace a fishe shi kuma shawara ba ita bace a fita batun ya ce don kuka fita batinsa kuma zai ci gaba da ɗaukan mutanen ku ya dinga muku ɗauki dai ko da za ku wayi gari sai ga ku tsiraru ne ba ku tare da shi alhalin da tsiraru ke tare da shi to sai a wayi gari ku da ba ku tare da shi ku da tsiraru Zaka yace shawara wanda ya kawo shawara cewa ai halaka shi kuma halakawar ya zama na kowace al'umma tana da nata gudunmawa wurin halaka shi shine a tura a kowace eh, ƙabila a maji karfi guda a bashi mashi waɗannan ya ƙarfi da aka zaƙulo daga kowace kabila kowanne yana rike mashi su jira fitowarsa daga gidansa yana fitowa dukkan su soka masa mashi a lokaci guda kada ma wani ya riga wani balla tana dauka dan kabila kaza ne ya fara soka masa mashi zaka si masa suka guda ta inda in banu hashim suka tashi ne ya dauka fansa to ba wata kabila guda da za su ce ita ce ta kashe musu dan uwa kuma ba ta iya yakan dukkan sauran kabilan laraba gaba daya to wannan shawara ta ce iblis ya marhaban da ita ya yi maraba da wannan shawara sosai ya ce wannan shawara to da ka Allah ya ce shin cewa suke yi mawaƙi ne su zuba masa ido mu jira lokacin sayayya ya kare a huta da shi shine da tarabbasu bihi raibal manun Allah ya ce qul tarabbasu ce da su ku saurara ku ci gaba da sauraron mutuwa ta kamar da kuke yi inni ma akum min al mutarabbisin ni ma ina nan ina sauraron uqubar da Allah zai aiwatar a kanku ko kuna jiran mutuwa ta kuma ina jiran ukubar da Allah zai aiwatar a kan ku ga wane ne cikin mu zai ga bayan wani da haka ku ci gaba da sauraro ni ma ina sauraro kuma sai gashi Allah ta'ala ya bibita Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya halaka su kan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna jira su ga mutuwarsa bai mutu ba suka ɗau matakin su halaka shi Allah bai yadda ba har aka zo yakin badar ko da aka fita yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa makwancin kowanne daga cikin su ya fita ya dinga gwada wa sahabbai ga makwancin wani ga makwancin Abu Jahal ga makwancin Utbah bin Rabi'a ga makwancin Umayyah bin Kalab ga makwancin wani ga na wani ga na wani wanda annabi ya faɗa gaban suka ce ko da gama yaƙi suka duba duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai da suka ganshi a gurin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yace ga makwancinsa to kaga annabi shi ya ga bayan su ba su suka gabaye shi ba sallallahu alaihi wa sallam na Allah ya ce amta amurhum ahlamuhum bihada sun kwakwalansu su ne ahlam ahlam kwakwalwa Allah ya ce to shin kwakwalansu ke musu umarni da wannan su ke musu umarni hankalin kenan da suke tinkafin suna da hankali to hankalin ke gwada musu cewa a ce mutum guda mawaki mahaukaci kuma boka duka a lokaci guda ina hankali yake amhum qauman taghun ko ko dai su mutane ne masu dagawa kun ga wannan shine hakikanin al'amari ba wai abasa hankalci cewa duk abin nan da suke faɗi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane duk sun tabbatar cewa ba mahaukaci bane sun tabbatar cewa ba mawaki bane sun tabbatar cewa ba boka bane iyaka dagawa ce ta sa ba za su miƙa wuya su sadaukar da kai ga abin da ya zo da shi ba yasa Allah ya ce amhum qaumun taghun ko ko su mutane ne masu dagawa alwalid ibn al-mughira lokacin da ya ji alqur'ani alqur'ani ya burge shi ya zo ya dinga yaban alqur'ani daga ba cewa suka ai ba za su gamsu ba sai ya soki alqur'ani yace to da me zai soki alqur'ani yace in kace waka ce bai kama da waka ba domin ba irin wakar da bai sani ba yace hatta waƙoƙin da ake cewa waƙoƙin aljanu ne ya san su ya haddace su kuma ya san yadda ya san salon su ita ma salon alkur'ani bai ya kama da waka ba kwata-kwata suka ce to me za ka ce bokanci ne ya ce yana ba haka bokanci yake ba kuma ilimin da ke cikin wanda ya fi ƙarfin boka ya san bokaye ya yi cuɗanya da bokaye ya san su ya san abin da suke ya san irin maganganunsu ya san salon maganganunsu amma ko kusa magana su ta kusa da ƙwararri haka duk abin da ya kawo shi da kansa yake sokewa in an ce kaza ne ya soke in an ce kaza ne bai yiwuwa ƙwararri ya wuce duk yadda kuke zato daga sai ka ce to muna da ya so mu san me matsayinka domin yanzu ka mauta mu ka mauta mu ka yi ba alƙur'ani kuma baka soke shi ba sannan kuma mutanenmu idan suka ji cewa ga yaban alkur'ani ya fito daga bakin mutum kamar ka to akwai matsala fa yawa za su yadda cewa to ashe qur'anin nan shine gaskiya ashe muhammadu shi ke kan gaskiya to da ka fi yadda za a yi sai ya soki alqur'ani shine ce to su bashi dama ya yi nazari su bashi dama ya kimanta ya hasashe ya ga me zai wata irin ƙage zai yi ya laƙa wa qur'ani shine Allah ya ce fa qutila kaifa qaddar thumma kai kaifa Sun thumma nazar sannan ya nazarin da ya ce zai yi sannan da ya ga babu abin da zai faɗa ne ba yau ƙurani sharri ba za ka lokacin da ya shekin ya shige shi sai girman kai ya shige shi sannan ya iya faɗin sharri da ƙazafi da zai wa alƙur'ani Allah ya ce sun ma'abasa wa basar ya haɗa fuska ya murtike sun ma'adubara wa takbar ya juya cikin girman kai sannan ya ce in haza illa sihirin yu'sar in haza illa ƙaunar bashar haka duk abin da ta kai ta kawo kuma zai sake koma da ya ce da sihiri zai zai ci azafin da zai masa shine ya ce sihiri ka gani ka an gudu ba tsira ba bayan ya gode wa alkur'ani amma da karshe ga irin kazafin da ya zo wa alkur'ani to shine Allah ya ce ba amhum qaumun taghut am yaquluna taqawwalahu ko cewa za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kaga kamar da wannan kun ganshi cikin maganganu shi alwalid yace in hadha illa qaulul bashar haka qaulul bashar magana dan adam wa suke nufi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kalla haka nan Allah ya ce wa qalu asadirul awwalin katabaha suka ce tatsuniyoyi ne na mutanen farko ya rubuto su ya je ya samo su ya rubuto ya zai ke karantawa to da ka suka ce alqur'ani kage ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce balla yu'minuna kai dai kawai ba sa imani ne amma bisa ga saka hankali ba sai ka sa hankali mai yawa ba ne za ka gano cewa ƙur'ani ya wuce a kage shi ya wuce a kage shi kamar da ya ce ma kana hazal ƙur'anu an fitara min lai wannan ƙur'ani ya wuce wani ba Allah ba ya fade shi ya wuce wani ya kage shi mutane mala'iku duk wata halitta ba su isa su kaji ƙullun tafi kamar alƙur'ani ba ka sun san sani Allah ya ce to fal ya'tu bi hadithin mithlihi in kanu sadiq inda gaske ne cewa kakin shi yayi to abu mai sauki su tafi su kawo labari tambacin sa su kawo qur'ani kwatankwacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam larabe kuma su ma larabawa ne kuma yawa daga cikin su sun girme wa annabi sallallahu alaihi wasallam a shekaru kaga kenan suna nan cikin larabcin tun kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ah, harufan da alkurani ya amfani da su su ne harufan nan na larabci da suka saba da su kuma ko kafin zo manzo sallallahu alaihi wasallam ai suna waƙoƙi kuma suna kaho da waƙoƙi saboda fasaha da balaga da suke ganin suna zubawa a waƙoƙi Allah ce to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su mutum guda daga cikin su ga sunan dubbanni idan zai iya kago alkur'ani to ta ya ba wai a ce su mutum guda ba kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam yake mutum guda a'a ta ya za a ce su gaba ɗayan su dukkan su sa ko su hadu su kawo littafi irin wannan sangaza kaga wannan kadai ya isa san cewa abin da suke faɗi ƙarya ne domin da da gaske ne annabi ne ya kage shi to da mutum guda a cikin su ma zai yana iya kaga irin yadda annabi ya kaga wal iyaz billah to amma a ce ba mutum guda ba ba mutum bi ba an ba su dama gaba ɗayan su Allah ya ce wadu umani stata'atun min dunillahi ku tafi ku nemo taimako duk waɗanda kuke iyawa ta wajen kabila ku ta larabawa ina ko da kuke da suke da fasaha da za su zo su kama muku kuna so ku tafi ku nemo su agaza muku dan ku zo da alqur'ani ilman haka nan ma akwai wanda za su agaza muku cikin aljanu ku tafi ku nemo taimakon su duk su zo idan ko kuka gaza Allah ya ce fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi ku sani cewa lallai ƙur'anin nan da ilimin Allah aka saukar da shi to da haka babu mahalukin da ya isa ya kwaikwayi abinda Allah ta yayi babu wanda ya sai magana irin maganar Allah to da haka wannan hujja ta sa Allah ya rusa da cewa falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin inda gaske suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kaji alqur'ani to su zo da wani qur'ani su zo da labari irin na alqur'ani sai Allah ya ce am khuliqu am khuliqu Allah ya ce, "Amma kuliku min gairi shayin, shin an halicce su ne ba tare da komai ba?" Malamai da yawa na fasara suka ce, "Ana nufin an halicce su ba tare da wanda ya halicce su ba." haka kawai suka samu ba tare da wani ne ya tsara su ya kera su ya halice su ba ko ko su suka halice kawunan su wasu wasu kace ana nufin an halice su ba dan yi musu hisabi ba haka ga banza shin suna zaton ga banza aka halice su kamar yadda Allah ke cewa fa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un shin haka aka halice su ga banza kaga kowanne daga cikin ma'ana biyan tana da ganganci shin an halicce su ba tare da komai ba haka suka samu mai yiwuwa su da kansu sun san abu komin zamantowarsa mara fasaha mara hikima babu hikima duk abin da aka yi wanda aka kera cikin rashin fasaha da rashin hikima ba yanda za a ce da su wannan abin shi ya kera kansa yadda ta gaba ta yadda to ya za a ce ɗan adam bisa ga yanayin da yake ciki da ɗabi'a da hankali da rai da motsi da irada da abubuwa da yawa da ke tattare da shi na ban al'ajabi a ce an halice shi ba tare da komai ba Kuraka wannan kin haka nan kuma zaton da suke cewa an halice su haka kawai zo su more rayuwa suna cewa in hiya illa hayatuna duniya na mutuwa na haya, suna cewa ba komai ba ce face rayuwar duniya mu more ta lokacin da muke raye mutuwan mu ta zo mu mutu shikenan mun kare babu wata rayuwa bayan wannan kaga wannan shi ma ba haka bane Allah ya ce mu khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna ko ko su suka da su kaga ina aka rasa da yammi kaga dole sai da Allah shi ya dace dole san cewa tunda sun tabbata ba su suka da su ba domin kai ka halicci kanka zaka sani sun tabbata ba su suka halicci kansu ba da dole a kowane ya halicce su kuma sun tabbata bai yiwuwa a ce halitta irin tasin nan a ce ta zo haka kawai ba wanda ita domin suna ganin agogo ba ka ganin agogo a tsara shi bisa ga wannan tsari a ce maka ya agogon nan shi ya yi kansa ka yadda ba sa yadda da wannan haka nan ba sa yadda a ce ga wani abu nan ya auku cikin hikima a ce kuma wannan abin wajen kansa shi ya yi kansa ana hakaito kissar abu hanifa rahimahullah cewa wasu daga cikin mulhidai wanda ke cewa babu Allah suka zo za su yi munazara da shi da aka sai aka saka lokacin munazara za a yi munazara karfe kaza shi kuma zai taso daga can tsallaken ruwa ya hawa jirgin ruwa ya tau lokacin da aka sa da gangan sai ya saba lokaci da gangan can ba lokaci ya ɗan ja sai gashi ya to sai suna ta tuhumarsa cewa don me gashi kai kace za a yi kaza kuma an sa lokaci ka saba ya ce akwai haƙuri ya ce wata waƙiya ce ta auku ya sa gana ɗan saba lokaci ya ce na ga abu ne na sudifa shi ne abu da zai zo kwatsam ya ce ina can ina jiran jirgi shi ya sa gana makara ina can ina jiran jirgi da har na ɗebe tsammanin ba zan taho ba na jiran jirgi kawai kankace menene jirgi bai taho ba amma ina tsaye kawai sai naga itatuwa su da ta sarewa su da ta har hada kansu sai gashi sun yi falle falle kamar da jirgin ruwa sai ga kusoshi sun zo su da ta ɗinkewa wannan kusa ta kama nan wannan ta kama nan kan ka an kara dai sai ga jirgi ya haɗu da <laughs> shigo jirgin da to shi da jirgin da da to suka ce haba haba ya za ka ɗauke mu haukata ya za a yi jirgi ya samu haka cikin wannan yanayi ya ce haka ne ya ce to kuke cewa sama ta samu ƙasa ta samu ne in samu ba tare da wanda ya yi ba ya ce shike nan ga Ba <laughs> munazara ta ƙare. to da haka ɗan adam ba shi ya kansa ba kuma ya tabbatar da haka kuma ba ka ganin abu cikin hikima a ce abin nan ya samu ba tare da wani ba da ya tsara shi duk yadda ka ga abu ko wani abu ka gani ko wata tukunya ka gani ana tone-tone a tono wata tukunya bisa tsari sai kaga a ce to wannan alama ce ta cewa wasu mutane sun zauna da tukunya fa aka tono irin ta da can sai a ce to domin an san cewa tukunya ba ta yin kanta daga tun da an ga tukunya ga ta to alama ce ta cewa mutane sun zauna a nan su suka yi wannan tukunya kaga kenan zai yiwuwa a ce abu ya samar da kansa kuma kai bai yiwa ka samar da ka kaga dole a wanda yi ka to waye wannan wanda yi ka shine Allah babu wani wanda ya dawo cewa shi yayi duk wanda ya dawo shi yayi ka zaka ya zo ya kare ya tabbata ƙarya yake wani ya ce shi ya halitta halittu za ta bayyana cewa ƙarya ke domin zai zo ya kare bai yiwa ce kai kake ba mutane rayuwa kuma kai ka zo ka kare kana ba mutane rayuwa kuma kai taka rayuwa ta tabi kaga bai yiwa haka to da haka duk waɗannan tabbaci ne na cewa babu wani mahaluki babu wani mai halitta sai Allah kuma babu wanda ya cancanta abota ma sai Allah Allah ya ce am khalaqus samawati wal arda ko kuma so suka halitta sammai da ƙasa ballantana su dan su bijire su ce babu wanda za su bauta ba in za su bauta mu wannan saboda yana da ƙarfi yana da iko yana da ƙudura yayi halitta to su ma sun yi halitta da haka ba za su bauta ma Allah ba kaga ba su suka halicci sama ba ba su suka halicci ƙasa ba kuma sun tabbatar duk wanda ya halicci sama da ƙasa yana sama da su saboda me ba za su bauta masa ba Allah ya ce balla yuqinuna kai dai kawai ba sa yaqini ne ba sa sakankancewa ba sa daukan abin da zai ba su ilimi da yaqini sai su kauce da gangan ga hanya karara gare su kalli sama su tabbatar akwai wanda yi ta su kalli ƙasa sun tabbatar akwai da yi ta waye wannan wanda ya saman nan ya yi ƙasar nan kuma shi ya ce su bauta masa to dan ba za su bauta masa ba sai Allah ya ce am inda hum khaza'inu rabbika am lahum sunnah Allah ya ce am indahum khaza'inu rabbika amhumul musaidirun ko su ko shin suke da mallaka taskocin ubangijin da suke da mallaka kaga da sai su ce to ai mu ma mun wadatu da kawa mu bauta ba Za mu bauta masa dan ya azurta mu ma muna da arziki mu ma muna da wadata saboda suna da taskokin sammai da ƙasa Allah ce to shin suke rike da taskokin sammai da ƙasa am humul musaidiruna koko suke da iko suke iko ga dukkan abubuwa suke ba rana iko suke suke ba rana umarni suke ba wata umarni suke tsara saukar ruwan sama suke tsarar da tsaro kaga da wannan iko yana ga hannun Allah Allah ce to da suna da wani abu cikin wannan to kaga da sai su yi tinkawo su ce ai ba za mu bauta wa Allah ba tunda mu ma muna da abin da Allah ke da shi muna da sama muna da ƙasa kuma muna da iko muna gudanar da ikon kuma ba su da komai cikin wannan to da san me ba za su miƙa wuya ga Allah ba sai ce amlahum sallamun yastami'una fihi ko ko suna da wani tsani ne ko wata kwaranga da suke haurawa sama ta hanyar wannan kwaranga su tafi su samo labari da ilimi na gaskiya cewa babu Allah ko samo ilimi cewa Allah ta'ala bai tanadi wata aljanna da wata wuta ba ko ko su samu cewa ai manzannin nan da aka aiko ba da gaske suke ba suna da wani ilimi da suka samo daga sama bisa ga wata kwaranga da ko tsani da suka taka suka kai Allah ce to falyati mustami'uhum bi sultanin mubin shi wanda ya jiyo musun ya zo da hujja bayyananna cewa lalle ya jiyo cewa an ce Allah bai aiko da kowa ko ya jiyo an ce in an mutu ba a tashi kaga ba su da wani ilimi da suka dogara gare shi da aka sun dogara ne bisa ga hasashe da abin da suka samu na tatsuniyoyi daga uwayensu da kakanni akan suke ginawa ce ba za a tada su ba ta ce ai ba komai ba ce face wannan rayuwa ta duniya mu mora abin da muke mora da mu mutu kenan al'amari ya kare sai Allah ya ce amlahul banatu Allah ya ce amlahul banatu walakumul banun koko Allah shi ya rike ya mata ko kuma kuke da ya maza suna cewa mala'iku iyan Allah ne mata haka nan kansu su ma suna cewa waɗannan gumaka tiya ne na Allah kuma mata to Allah ya ce to yanzu ku ko a hakan ma bayan kun jingina ma Allah da shi kansa wannan laifi ne mai zaman kansa laifi ne wanda ya kai laifi laifin da Allah ya ce ta kadu samawati ya tafattarna minhu watan shakul arzu wata khirul jibalu hadda an da aulin rahmani walada Allah ce sama ta kusa ta kado sama wato ta fatsarna ta tsattsage. watan shakul arzu ita ma kasa ta kusa ta kekkece wata khirul jibalu hadda duwatsu sun kusa su rugurguzo gaba daya duk saboda an ce wai Allah ya rigida kaga kenan cewa kawai Allah yana da da ko kace da yana da da namiji ko iya mace da faɗin wannan kawai muninsa da girman maganar ya kusa ta kai sama ta tsage ƙasa ta kece duwatsu su farfaɗo saboda munin wannan magana da girmanta zama duk da girman wannan magana da munin ta ba su tsaya a nan ba bayan sun ce Allah na da alhalin Allah bai haifa ba ba shi da da. sannan kuma suka zo suka ce kuma ɗiyan Allah mata ne shi Allah bai da ɗiya maza dukkan ɗiyansa mata ne yasa wata yake cewa alakumuz zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun ziza yace in ma da hakan ne to ai da kun yi wa Allah rashin adalci ba ku yi wa Allah adalci a rabo ba ya kamata inda za ku yi adalci ku raba kamar yadda ku kuke da iya maza da mata to shi ba Allah ku ce yana da maza da mata to amma ku ku raba ku ce kuke da iya maza da mata maza duka na ku ne amma shi Allah nashi bai da namiji ko guda sai dai mata ita kaga ko a wannan kasan an yi zalunci banda fa waccan babbar waccan babbar ta fi wannan illa waccan babbar cewa Allah yana da ɗa ta fi wannan illa sai Allah yana da da kuma Allah mata ne shi yasa Allah ya ce amlahul banatu wa lakumul ko koko Allah shi diyansa gaba ɗaya mata ne ko zan gaba ɗaya naku ne am tas'aluhum ajran ko kana roƙon lada ne game da abin da kake kira domin bayani duk inda bayani ya kai cikin fasaha da bayani dalla-dalla kayi duk inda hujja ta kai mai kama hankali ka kawo musu Ka kawo musu hujja cikin alkur'ani ka kawo musu hujja cikin hikima da fasaha da basira da Allah ya maka ka musu rarrashi ka bi su a hankali ka biyo musu ta salo daban-daban na hanyar da'awa don haka duk wata hujja ka kawo musu amma duk da haka sun yi karba shine Allah ya ce wai koko wani lada kake tambaye su ka taba tambaye su su biya ka abin da kake yi ne ka taba aza musu haraji akan wa'azin da kake musu ballantana ya zama na fahimmin magharamin sai zama na su saboda girman harajin nan da wannan tara da aka sa musu ya zama na abin ya musu nauyi ba sa iya biya da kasance sai su danye daga musulunci shin akwai tara da ka sa musu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kira cewa a biya shi wani abu shi bai ce ku biya wani abu ba ballanta tana ku ce biyan eh, nauyin abin da ya aza muku shi yana ku shiga masallaci a bayani gamsashe ga hujjoji gamsassu kamar da haka kunki shiga masallaci shine Allah ya ce fahum min maghramin mus'alun am indahumul ghaib fahum yasbahun na am da humul gaibu koko suna da gaibu don haka suna rubutowa daga gaibu gaibu shine duk ilimin abin da ya faku abin da ke tafe gaibu ne wahayi da Allah ke wa annabawa wahayi da shi gaibu ne Allah ke sanar da shi ga annabawansa Allah ya sanar da su game da abin da zai auku ranar lahira yana daga cikin gaibu to duk waɗannan abubuwan ba sa samuwa sai ta gurin Allah Allah ce to suna da gaibu ne da suke rubutowa suna tsinkayen lauhul mahfuz su rubuto cewa ga abin da suka tsinkayo cewa ba za a yi musu azaba ba ko ga abin da suka tsinkayo cewa rayuwar duniyar nan ita ce kadai da an gama ta an kare da kayi sake baka mori na karbo abin mora ba a nan duniya shikenan ka riga kai asara shin suna da ilimin gaibu da suke hango haka am indahumul ghaibu fa hum yaktubun am yuriduna kaida ko ko kai. Allah ya ce am yuriduna kaida ko ko makirci suke nufi ga wannan shine babban manufas makirci su nuna mutane ai ba komai bane ai duk azaban nan da ake muku alƙawari ita ba koman komai bane su nuna musu ba koman komai bane wannan shine makirci kamar yadda Allah ya ce eh, wa qala ta'ifatu min ahli alkitabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahu yarji'un ahli alkitabi suka zauna suka ce ga wani makirci da za ku yi da za ku yaudari maraunana da masu wautar hali da waɗanda suke da raunin fahimta da shi suka ce ku taho ku dunguma ku ce duk kun gano addinin annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wannan ya ce ya gano addinin gaskiya ne ya shiga wannan ma wannan ma wannan ma duk ku ce kun shiga addini maraice na yi da sai ku ce a kun gano ashe ba da gaske ba da ashe ba gaskiya ba ne to wannan janyewar da za ku yi bayan kun shiga to za ta sa da yawa su janyo su ce to kun gafa waɗannan ahalil kitabi ne suna da masaniya ga addini kuma har sai da suka shiga sannan suka fita ya nuna sun gano akwai wata matsala ga addinin to kaga wannan bakirci ne suka shirya to haka nan su ma ƙuraisha ba irin makircin da ba ta yi su kore mutanen su nuna masu ba gaskiya ba ne har akwai wanda su ce masu in ma da gaske ne in ma da gaske ne za a yi azabar to shi zai ɗauke musu azabar wanda ya ji an ce eh, alaiha tis'ata asha yace kun kun ji wai mala'ikun da ke gadon wutar gaba daya su 19 ne yace yanzu mutane yace mutum 19 za su gallabe ku duk yawan ku ya ce to in kun kasa ni na ɗauke muku goma ku je ku sai da za ku yi da tara da abuja to kaga duka wannan wautar da su ne sai su ɗauka da gaske ne don su shirya makirci da za su hana mutanen shiga addini zuwa irin waɗannan makircin da ba zaba sa shiryawa amma Allah ya ce fallazina kafaru humul makiduna waɗanda suke kafirai su ne makircin ke kamawa sai sun gama makirci ya makircin ya fada kansu wani Allah ya ce inna hum yakidu kaida wa akidu kaida yace wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashur don ka duk lokacin da kafirai suke shirya wa addinin Allah da mabiya addinin Allah makirci kada hakan ka dauka cewa wai makircin nan zai halaka addini ko zai cutar da addini a'a makircin nan kansa zai koma iyaka abin da ake bukata ga mu'minai su yi haƙuri a yi juriya a ci gaba da dogewa kan dokar Allah a ci gaba da kama addinin Allah sau da kafa tona shi da babban hanyar da za ta sa Allah mai da makircin kafirai ya koma kansu to da ka da lokacin da kafirai suka yi makirci su mun yi jefan Allah mu tsayu mu yi haƙuri mu tabbatar cewa Allah ta'ala yana tare da mu mu tabbatar cewa Allah ta'ala yana tare da addininsa kuma mu tabbatar cewa Allah ba zai addinin addininsa ba haka duk abin da suka yi na makirci sai ya koma kansu saboda Allah ya ce fallazina kafaru humul makidun wannan makirci ba ɗaya ba ba biyu ba sun yi sun yi makirci da annabawan Allah sun yi da mabiyansu Allah ya ce wa qala allazina kafaru eh, lanukhrijannakum lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskilannakum al-ardha min ba'di da ka wannan ta faru ba ɗaya ba ba biyu ba duk lokacin da kafirai ke makirci ga musulmai kar ka ɗauka cewa wai za su samu dama akan musulunci za su gama makircin su Allah ta'ala ya rusa musu sai dai Allah ka iya jarraba mu saboda sakaci da muke da shi na addinin mu da kuma watsi da muke da dokokin Allah to Allah na iya jarraba mu amma dai muka koma ga Allah muka nutsu muka yi haƙuri muka daure to hakika makircin su bai ka cutar da mu da komai inda kamar da ke bayan tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah to makircin su bai cutar da ku da komai to haka nan kaidin kafirai bai cutar da mu'minai da komai sai Allah ya ce am ilahun ghayrullah ce am lahum ilahun ghayrullah ko ko suna da wani abun bauta ba Allah ba sun yarda Allah shi ya halicce su kuma Allah ce wala in sa'altum man khalaqahu la yaqulunna wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna wannan abubuwan ka tambaye su wake Allah to amma inda suke bada matsala wai kuma su ba za su bauta ma Allah shi kadai ba ai kamata ya kamar da suka yadda Allah shi kadai ya halicce su shi kadai ya halicce sama da ƙasa shi kadai ke gudanar da al'amura to ya kamata su ma kuma gurin ibada su kadai tashi da bauta shi shi kadai wannan fa shine muhalli shahid shi ne gurin gwagwarmayar da annabawa da kafirai akan haka ake gwagwarmaya sai da kun yadda Allah nan shi ya halicce ku shi ya halicce sama da ƙasa to dan me ku kuma za ku hada shi da wani gurin bauta tunda waɗannan ababen da kuke bauta ma babu wanda ya kama masa wurin halitta to dan me za ku hada su da su gurin bauta yau su ce muna bauta musu ne li yuqarribuna ila zulfa suna cewa ba dan kuma muke bauta musu sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to Allah ta'ala ya kore duk wata bauta ga wani da kowace irin manufa wai ya kusantar da kai zuwa ga Allah wannan ya maka ceto a gurin Allah ka bauta masa to Allah ta ya riga ya kore wannan babu bauta hakki ne na Allah shi shi kai sa Allah ya ce subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah daga dukkan shirka da suke wa in yarau kisfan wa in yarau kisfan ce wa in yaro kisfan minas isa saqifan idan suka ga wani bangare na daga sama shi ne kisfan bangare idan suka wani bangare na daga sama ya bantaro da wani bangare na sama zai bantaro ya fado Allah ce to da sai sun san yanda za su yi su nuna wa mabiyansu cewa ai ba komai bane Allah ya ce ya kulu sahabun markum za su ai girgije ne girgije ne yake hawa-hawan juna gashi suna gani bangare na sama ya yanko ya fado sai su ce girgije ne yake hawan juna saboda da aya ta Allah ba kowa ke ganin ta ba sai wanda Allah ya muwafaka yanzu kamar irin kusufi na rana da ke faruwa da kusufi na wata idan ya ku sai ga wanda ba su da imani sai ah, ai wannan ai yanayi ai ne ne ai neto ne dama rana tana juyawa shekaru an yi shekara kaza to rana za ta juyo sai ta haɗu da ita da wata sai a samu wannan kusufi kaga wannan wani abu ne daban kaga an karkatar da mutane daga ɗaukan darasi da ke ciki alala na musallallahu alaihi wasallam ce mana inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi la yankhasifani li mawti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fafza'u fafza'u ila salat dan ku haka to ku zabura ku tsorata ya nabi sallallahu alaihi ya ce wannan tsawa ce Allah yake wa bayinsa cewa zanubansu ya kai wani level su dawo shi na irin wannan kusuri amma mun kai muna biya mun sai suna maka ba komai bane alhalin wa'azi ne Allah ya turo maka gargadi cewa zanubai sun kai level ka dawo shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam da aka kusufi hankalinsa ya tashi ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya tsaya sallah ya ja doguwar aya a sallolin nan da yi da haka wannan abu ne na tsorata amma wannan ba su imani ba su ba komai ba ne ai ne ce wani kawai tun balle fara ita yaɗawa ai za a yi kusurfi rana kaza a yanki kaza haka sai a yi ta tafiya ana cikata wannan gare don a je a kalli kusurfin har zuwa suke je su zauna da gilas ɗinsu na kallo a ce in ka sa wannan gilas ɗin in baka sa ba ranar na iya cutar da kai kai za a ganta ba ta da zafi amma fa tana nan da karfin ka za ta cutar da kai iyaka ka je da gilas ka gan sun tafi da gilas mutum ya kashe kuɗin jirgi daga kasar da yake zuwa kasar da ake tsammanin za a yi kusurci to duka wannan rashin ba wa ayoyin Allah muhimmanci ne Allah ya ce wani yaro kisfan mina sama isa kidan ya kulo sahabun markum fazaruhum Allah ya kyale su da ci gaba da karyatawa da ci gaba da daukan ayoyin Allah abun wasa su ci gaba da daukan sai ba komai bane ai ne to ne hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aquna har su haɗu da wannan yini nasu wanda a ciki za a sumar da su shine yinin alkiyama Allah ce kyale su har sai sun kai ga wannan yini ranar ne za su gane kuransu kuma za su gane wasiwa kansa adalci ba na yau malayi gani an hum kaiduhum shay'a ranar da kaidin su bai na musu komai wala hum yunsaruna kuma ba a taimakon su ba mai taimakon su ba mai taimakon su da ceto a gurin Allah kuma ba mai ceton su da karfin tsiya a kwato su a gurin Allah na wa inna lillahi فإنك بأعيننا وسبح Allah ya ce wa inna lillazina zalamu zaben duna zalik lalle waɗanda suka yi zalunci sune mushrikai domin shirka ita ce babban zalunci Allah ya ce suna da wata azaba ƙasa da haka ma'ana kafin wannan shine ma'ana duna zalik suna da wata azaba kafin waccan azaba ta lahira malamai suka ce shine azabar da Allah ya musu a ranar yakin badar sannan kuma suka ce shine azabar kabari domin ita ce azabar da take kafin azabar lahira ita ce azaba kabari na haka wannan aya na daga cikin ayoyin da aka tabbatar da azaba a cikin kabari ga waɗanda suka cancanci waccan azaba Allah ya mana tsari Allah ya ce walakin na aksarahum la ya'lamuna sai dai da yawa daga cikin su ba san haka ba wasbir li hukmi rabbik Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kai hakuri game da hukuncin ubangidanka kai hakuri da duk irin abubuwan da suke ba kai dai ka tsayu akan abin da kake kai na isar da sakon Allah fa innaka bi a'yunina lalle kana kan idanuwanmu ma'ana kana bisa lura ta mu. Allah na lura da kai kuma Allah na baka kariya wasabbih bihamdi rabbika hina taqum kai tasbihi ga Allah a lokacin da kake tashi tashi daga bacci ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Hakanan cikin dare ma kai masa tasbihi da kuma lokacin da taurari ke juyawa wasu malamai suka ce wannan ana nufin salloli biyar naka wannan ishara kun ga babu inda aka ambaci lokutan sallah cikin alqur'ani sai dai ishara suka ce wannan da yace wa sabbihi hamdi rabbika hina taqum ishara ce ta baccin kailula baicin da ake raba rana ko kafin azhar ko bayan azhar wa min al-layli fasabbih wa cikin dare kai masa tasbihi aga tasbihin cikin dare ya kunshi sallar magariba da isha su ake cikin dare wa idbaran nujumi da kuma lokacin da taurari ke juyawa shine lokacin alfijir a lokacin taurari ke juyawa da zuwan hasken alfijir to da ka suka ce to ayoyin sun ga sallar biyar hina taqum lokacin da kake tashi a lokacin kailula ya kunshi azhar da la'asar ومن الليل يا ya kunshi magariba da isha wa idbaran nujum ya kunshi sallar asuba to wadannan duka kun ga ishara ne babu inda aka faɗi lokutan sallah karara a cikin alqur'ani daga lokutan sallah na daga cikin abin da ke sarƙafa wuyan yan kalakatu domin sun yarda ana sallah a lokuta kaza amma ina gudu yake alqur'ani babu daga ko sun ki ko sun so dole hadisi za su yake ko ko su daina sallah ko ko su kagan makansa sallar da suka ga dama yana ƙurani bai fada ba wallahu alam za mu tsaya nan insha Allah wannan shine karshe wannan sura ta wadur insha Allah Allah kai mu gobe za mu shiga cikin sura take da ta ta an-najm idha hawa na insha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muku saurara muka lawo mai tambaya na tambaya na ce malam da Allah ya halatta a kirawo sallah ta bai shiga ba domin na ga yanzu lokacin sallar la'asar yana wuce karfe hudu da goma amma mafi yawan masallatai ana kiran sallah kafin lokacin zai halatta a kiran sallah kafin lokacin da sallah ɗaya ce kawai aka halatta kiran sallah kafin lokacin ta ce sallar asuba akan kira sallah kafin shigar lokacinta sannan kuma lokacin da ya shiga a kira wancan kira na farko mutane su faɗi ko su shirya haka nan sai na Usman radiyallahu anhu ya sunnanta irin wannan kiran sallah ga sallar juma'a akan kira sallar juma'a kafin shigar lokacin da dan mutane su kinsa sallar juma'a to amma bacin waɗannan to babu sallar da shari'a ta yadda a kira ta kafin lokacin ta domin kiran sallah ishara ce na cewa mutane lokacin sallah yayi kuma da mutum ya ji kiran sallah wani na iya yin sallar shi kaga idan mutum ya sallah kafin lokaci babu ita wannan malamai sai ittifaqi duk wanda ya sallah kafin lokacin ta babu wannan sallar an ba sallolin da aka baka daman ka gabatar da su ba kaman la'asar ka gabatar da ita kafin lokacin ta ga matafi ko sallar isha ka gabatar da ita kafin lokacin ta ga matafi da sauransu ko mara lafiya to ka gan ba irin wannan ba ba a sallah kafin lokacin ta maganar da yake faɗa game da abin da ya shafi lokacin la'asar lokacin la'asar saboda mutanenmu suna da mu suna yawan rafkana lokaci yana sassauyawa to amma mun riga mai da lokutan sallah lokaci guda constant in azhar ce karfe biyu ko karfe ɗaya da rabi alhalin kun ga lokacin sallah ba haka yake ba sassauyawa yake ya kamata duk lokacin da lokaci ya sauya shi ma kiran sallah da sallar ita ma ta sauya haka nan shi ma lokacin la'asar galibi mun dauka da hudu ta yi shi ga nan yi la'asar da haka da hudu ta yi kawai ko an kira sallah ko ba a kira sallah ba ko lokaci ya shiga ko baka ka tabbatar da shigansa ba lokaci ya yi alhalin ba haka bane wani lokaci la'asar tana shiga kafin karfe hudu wani lokacin kuma sai bayan hudu ta gota kamar shirin wannan lokaci haka yana da kyau mu dinga lura da kalanda da take fito mana wata tantance lokutan sallah ladani ya zama ne na da wannan kalanda lokacin sallah ya ka kira sallah kana da hujja tunda kai baka zuwa ka tantance lokacin sallah kuma babu wanda ya ce maka wai karfe hudu ne daidai lokacin sallah la'asar to da haka kaga tunda kai baka iya zuwa ka tantance ka lura ka auna za ka idan an gaya maka cewa lokacin sallah ya yi to ka yi kiran sallah in bai yi ba kai idan kana iya aunawa kamar yadda wasu da ma'auni za ka tabbatar da zawali da tafiyar rana kana da tabbaci ga wannan ka auna ka ga lokaci ya yi to wala ba sa amma dai ba ka da wani ma'auni kuma an ce maka ga lokacin sallah baka karba ba kawai kai ka gina akan cewa ka saba da hudu ta yi la'asa ta yi to wannan kuskure ne Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اكوي مالن akwai malam abdullahi sifawa ɗaya daga cikin maluma center for islamic studies kuma ɗaya daga cikin wadanda suke mu'assisuna na musabakar alqur'ani mai girma a wannan ƙasa Allah ya masa rasuwa ranar alhamis din nan an yi jana'izar ranar juma'a muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa da rahama muna roƙon Allah ta'ala ya kyautata ƙarshen mu haka na akwai malam Yusuf Koko yana daga cikin manya-manya a adarar da'awa masu ba da gudunmawa tun tale-tale game da harkar da'awa kuma halin yanzu shi ma na cikin jami'an musabaka ta kasashe kuma ya kamu da rashin lafiya a masa aiki amma yanzu ya dawo gida shi ma muna roƙon Allah ta ya ƙara masa lafiya haka nan bawan Allah da ya gina mana wannan masallaci da shi muke tafsiri duk shekara ko bara muna cikin tafsiri da shi a cikin wasu yan kwanaki satin farko ko sati na biyu sai ya kamu da rashin lafiya ya daina zuwa daga nan kuma aka fita da shi waje daga nan ciwon kuma ya ci gaba har yanzu yanzu haka ne halin da ake ci baya kasar ya tafi can neman magani to shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya muna roƙon Allah kamar yadda ya kai shi can lafiya Allah ya dawo da shi lafiya cikin ƙoshin lafiya Allah ya ƙara masa lafiya haka nan duk wanda ke fama da rashin lafiya cikin al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya ba lafiya na akwai malam ibrahim muhammad shi ma